عليكم ورحمة الله وبركاته بركة الله سعدية بركة الله سعدية سألوا أولا وصلنا جميع البركة على إبن الجزة رحمه الله تعالى كتيك من أفضل عليم الله كلا أولا بريد البركة لسفره أولا ودرسنا من البركة نواق وماقو نوجك أجل قلوب ورد شكرسة شكرسة ومجدقان في علوم القرآن قال عبد الرحمن السيوطي رحمه الله تعالى وفي مولانا الوقت بيرمون سفي اللهدي يوم اللهدي أشهد النبي ووجد القعدة نشكر الدول إلى الذي ولد أربعين بقري باجر من الله صلى الله عليه وسلم من وقت المدينة والذي يقول في وقت الجيار نشكر الدول إلى أشهر الشدة كميلادية لا تردوا أسكنه الثابت bakwai wanda ke bayani a kan lafiyar ƙwararri da wasu iri wani wanda kawo da rundunar malamai cewa malamai sun shigar da abubuwa da yawa a ƙarƙashin masu ya ce amma hakikacin amurka wanda suka tabbata ga masu wasu wuce ayoyi shirin ba su ne kawo da su da bayan ɗaya sannan kuma ya kawo da su a wake to ma da ya gabata a gaba bayani game da wakokin za mu tashi sabon bayan sai dai shine bayanin hikima menene hikima yin nasar bayan nasar kuma menene hikima a ce kuma an yi nasar kuma ayar da ake kare hukuncin ta tana nan ana karatun to su shine bayan da mara zai kama yace fara hukuncin wani hikimatu fi rafin hukumi wa barqa'i tilawa idan bai da waya cewa menene hikima wurin a ɗauke hukunci a kuma ayar ana karatun to ayyukan mu ya da dama ɗauke hukuncin su kuma ayyukan da na ƙara. ya ce ban jawabu min wajen an sa ga wannan tambayar za ta kasance ta fuska biyu a haduhuma na ɗayansu annan ƙur'ana kama yutula ne yau a karkukuma ni hukuma minhu wala amalu bihi wa yutula ne kaunihi kalamun lahi wa yusaru alaihi yace ƙur'ani kuma da ake karanta shi domin a san hukuncin da ƙur'ani ya kunsa kuma a yake da hukuncin wannan sai daga na ya ce to haka nan ma akan karanta alkur'ani fa yi su zane kaunihi kalamun lafi akan karanta shi ne zama tuwa ta maganar allah ce ko an sami rubutu ko ba shafewa maganar allah ce fa yi samu a nan sai ka karanta a ba ka lada a kai ya ce falam tuturar kittilawa ta ruhu ya zai da hikima ya ce tuwa da wani hikima sai zama da wasu ayyuka duk da an shafe su. amma ba a ɗauke karatunsa ba karatun bar a cikin alkur'ani إن ظننت وسوينا ألا لا تجد ولك التاشي وردت عملا يتعنى ومن شيء عملا كيا تسكت كيا التبيه والثاني أن النسخ غالبا يكون للتخفيف سوى الغالب إذا ما نسخ أنا أيش إذا سسوتا لن أسوقك يجي ف فأبقيت التلاوة تبكيرا للنعمة ورفع المشقة سأكبر التلاوة domin ka ci gaba da tunatar da kai ga wannan ni'ima daga Allah mana ni'ima ya saukar mana da hukunci mai zafi sannan daga baya sai ya shi kun ga wannan hikima ce ya ce to waɗannan hikimomi na daga ciki sai abu na gaba وأما ما kana في القرآن ناسخا لما كان عليه الجاهلية أو كان في شرع من قبلنا أو في أول الإسلام وهو أيضا قليل العدد يتي أظن يزوء القرآن شيء ورد في القرآن الناسخ لما كان عليه الجاهلية أظن شافي أظن اكثر أكرك أتصاب شيء الجاهلية ولا أقول لك أنه أنا قال لي نسخ المنصوص لا تقام آية في السوق تشعر كذا أنا أسكن آية إلى لو أنك وقت آية تقول تجاه تدوى نمائي تقول لشكي كلا الناس إذا آية تدوى لك تشعر في كل سموة آية تشعر ناسخة ita kuma ayar da aka shafe hukuncin ta ita ce mansuha kaga ke da rukunai biyun da sun haɗu ga nasir ga mansuha an gane ko wace ayar da ya nabi da adadin mumini na alal kitab in ya kun yin kun shiru na sabiru na ɗabiru ko ya ce in ya kun yin kun ya fi ya ɗabiru alfa min da zai haka kuma wanda ayar mansuha ce ayar ta biyu ba ta shafe hukuncin shi ne na rashin ana ta kwamar na wa'ankun wa'ankun wa'ankun wa'ankun فإن يكن منكم جاءة صابرة يغلبوا مئة يمين هذا شافي وجه وهذا الشيء والمعصوم yace to wani lokaci akan samu aya ta shafe wani al'amari da aka saba shi a jahiliya dama ba wai aya ba ce ta sauka ta tabbatar da wani hukunci daga baya kuma wata aya da wata shafe dama asali wannan hukuncin ba aya ba ce an da shi a sai aya ta sauka ta goge a da wanda Allah ya ce wala zan ki goma da ka a ba wa kuma yana da isa'i illa ma ka ta sana kaga su kuma da su da ayar da na ayi nasa wadannan auren matan ubanni kuma da kuma ayar wacce su ba ba ayar da su ta ce ya halitta a wani matar da kuma wani mutum ya yi ba ya aura sannan da sauran kuma ce wani ayar ta ce. a wani Allah ya ce da suka riga suka saba da ta da haka nan ka bani wani ya ce na mai da wani ɗana kamar da ake cewa zai da da zai da bin muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ala ta kwada aya ta urgu ya ra'iya wa sabi'in amma aya ta shafe masa ta bani amma da ma shi da wannan kansa ba wai aya ba ta zuwa ta je ai wannan na wata aya ta zo shafe wannan kuma shi a'a al'amari ne da dama sun saba da shi a jahiliya lura ka irin wannan shine ma da yace abinda alqur'ani yanzu ya shafe al'ada ta jahiliya ko abu kana fi shar'i man qablana ko abin da ya kasance a shari'a ko shari'ar waɗanda suka gabace mu kamar da ya shari'ar wa an harata musu kullum shukuri zuhuri an harata musu duk wata dabba da ke da kai ma an harata musu kidi da dabbobi har mu da ka zuciya ka ce an halatta ma har ma an halatta ma har ma an halatta ma to har halatta nuna an halatta na dabbobin ni'ima ko inda zama madima su al'ad an halatta mana dabbobin ni'ima ba a ce ban da kitse ba har ke nan an share mana hukuncin da ya kasance a kan shar'u man kaulana shari'ar waɗanda ke gaba na musu da yahudawa ya ce fa huwa ayyuban kalilul adad ya ce wannan kaɗan da daɗewa na kawai awalin islamiyya ba ko ko a farkon musulunci abin da za a farko musulunci ana yi ko shi ana yi a farko musulunci ba aya ba ce ta sauka ta ce ai amma dai ana yi kamar su ke duwa da kibla kaga ba san da kibla farko musulunci ana sallah ana fuskantar wajen ba amma ba aya ba ce da ba ta sauka ta ce yi sallah a fuskanci wajen ba to da ruwa sai aya ta zo ta shafe hukuncin da dama ba aya ba ce ta tabbatar da shi amma hukuncin ya tabbata farko musulunci har wani ya mamata da wasu da wasu wata shari'a ta yarda da shi ko da qur'ani bai sauka ba shari'a ta yarda da shi amma kuma wannan da wadancan biyu amma su wadancan biyu da sharu ma'amala da abin da yake al'adar jahiliya ta wannan shari'a galibi ba ta yarda da shi ba to amma duk abin da yake ana yi a farkon musulunci kuma shari'a na yi annabi ya yi kuma shari'a ta yarda da shi ya ka shari'a ba ta ne ya saukar da qur'ani ya tabbatar da cewa ma shari'a ta yarda da shi daga ya shari'a ta dauke wannan hukunci wanda ya rubuta da can guda biyu wanda mafi yawan su ya bace da su ba kamar ta rani kamar mutum ya auri mata da mahaifinsa ya aura ba wanda da masu ya bace da su ba to da yake to irin waɗannan gaba ɗayan su kalilul adad ba su da yawa كنفس أغاني لذلك وولي وجهك شطر المسجد الحرام يذكر بالخمسة واستدلوا على المسجد الحرام فالنوع أنا بسنة بيت المقدس فأنا بسنة بيت المقدس لا تبرع شريعة تلعن بأي أغاني توقع ما آية وتتوقع آية وتتوقع وتتوقع وتتوقع الوارم والعادة والتشاريع haka nan wa saumi azura bi saumi ramadan haka nan shafe wajibin azumin azura shi azumin azura ba shafe azumin akai ba ba kuma wani bai da fuskantar baitul maqdis ba shi fuskantar baitul maqdis aya ta sauka ta ce a dakatar da fuskantar baitul maqdis shi ko azura farko da shi aka wajabta a wajen saumi ramadan da kuma da azumin ramadan sai da ga an masa muharram ya zo ranar goma ga ita ya azumin azumin ya shi kaɗai shi ke da an zama azumin da shekara ba za a rage ba ne ba kuma sai wani in ashin ba ta da kaga wannan shi ma ya tabbata da shari'a tunda an yi zamanin wanzu sallallahu alaihi wasallam to daga misali da Allah ya saukar da azumin watan Ramadan ya yi wanda zina wani kuti ba da kuma siyawa kuma kuma da zina wani kuma da Allah ku tattako كم في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والقرآن ومن شهد منكم شهرا فليصوم هذا الأمر يكتب أذن وشهر رمضان تقول وإن شبكة أذن وشهر رمضان لشافي أذن أشماله بعدين لشافي وردة fuskantar ka'aba ta yi wa wasu nan wani shafi fuskantar ka'aba ta yi wa wasu nan shi ke nan bai halatta yanzu ko da wasa ta yi sallah da wasanci wacce zaune amma ashura za a yi zuwa ashura shi mai aka shafe wajibcin canza cewa shi ne wajibi ko wajibi ne sai an yi shi a ɗauki suna da suna kaɗan sai tafiya siya a ukhar arrantuha fi kitabi al-mushafi ilayhi cikin abubuwa da dama a wajen majalisar tabbani na jahiliya da ire-irensu da rubuce-rubucen da suka kasance a shari'ar da suka wajen wanda suna da yawa yace na kawo su a na wancan da zai ishara zuwa gare shi shi ne littafin da yake ya rubutu a kan nasu kurkura da maso a wannan littafin ya kawo wannan shi ne jirgin shari'a ya mana na gaba shi ne fawaɗi mansura fa'idoji a warwatse ma'ana zai ka kawo su fa'idoji ne samu su a warwatse wannan wancan littafi wannan a can wannan a nan ya haɗa su saboda suna da alaƙa da na annas ya ce ƙala ba'aruhum wasu sun ce laisa fil qur'ani nasikhun illa wal mansukh qabla al tartib babu sun alqur'ani nasikh ba ce mansukh din ya gabace shi yana qabla في الترتيب لنا له ترتيب الحاجو أما ترتيب الزوكاء لا بيد ودول نافذ saboda wannan nafi shi ne wanda ya shafe wani hukunci wanda dama hukuncin ya riga ya zauna an saukar da aya an ce ya yi hukuncin abu kaza kuma an kama yi ana aikata shi to da zuwa sai aya ta sauka ta dakatar da wannan aya kaga kamar duka ga hankali dole ya zama aya da ta shafe ta zo daga baya saboda sai da aka kafar da wancan hukunci aya da wancan hukunci ana aiki da shi sannan sai daga baya wannan aya ce da shi alƙali kenan wannan babu shan kai wannan al'amari da da jibin da turama cewa dole ayar da za ta shafe hukuncin wata aya to ita ayar da za ta shafe da wannan ta daga baya wacce za ta shafe hukuncin da ita ta fara sauka a yi aiki da ita sannan daga bisani aka saukar da wannan ayar da ita da ta da hukuncin wata aya wannan babu shan kai inda yake da iskali dama shi ne tartibin jerin ayoyi a alkur'ani to shi ma wannan idan muka san cewa dama jerin ayoyi alkur'ani bai nuna jerin ta a wurin sauka ba ta yiwu ayar da ta fara sauka ko sura da ta fara sauka ba a kai wata farko a cikin alkur'ani kuma kuma wannan mai sharu ne da ne domin ayoyin da suka fara sauka su ne ya kara bismi rabbika allazi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq يقرأه الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونحن علم لا يعلم سورة مباركة اللهم صل وسلم وبارك هكذا يقول تقول لنا آية مباركة jerin ayoyin alkur'ani da surorinsa ba wai jerin saukarsu ba ne za ka tana yi wa ayar da ta sauka ta rubuta ta a baya ayar ta gaba da baya a rubuta ta an gane wani ko to za ka kawo wannan kafin ke nan a ce ko da na an rubuta shi a gaban ayar da ya sare ko an rubuta shi a bayan ta kafin da babu matsala saboda dama muna shi da aka yi da shi shi ne wacce ce ta sauka farko wacce ce ta sauka da ƙarshe kuma suna wata dama shi da alƙur'ani da jero su kan saukar su ba to ka zama mai cikariya to shi ne gudanar da malam da ya ce kuma duk da haka duk da haka ɗin cewa ba lalle ba ne tana iya yiwuwa ayar nasi a rubutun alƙur'ani a karanta ta karatun ke zo kafin karatun ayar da ta kalmar ba mu da tun da dama ba shi ɗin shi lafiyar shi ba a wani shi da shi saukar ta dole ta riga ta sauka amma rubuta ta alƙur'ani wani wani abu ne ba. to yace duk da haka kuma kusan dukkan ayoyin da suka yi nasa bayan zaman su suka sauka daga baya haka nan ma su aka rubuta daga baya ɗan da za su samu ayar da aka yi nasir to ita aka su zo daga baya kamar ta su rasu da fara da kuma zo kai kaga da ya ce ya wani biyu har da mu'mini na da zika in ya kuma ku shiru na sa da rubuta ya rubu ya wai ya kuma ku ya bin yin ba ta wani da ya kafa rubu an da ku ko da ya ko kuma da yake masuha kuma ya fara karanta sai ayar da ta da ta biyo bayan الآن فرغ الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله هذا ما هذا ما شيء شيء في يوم شيء الذهب إذا كان إذا تسوى الرواية هو هكذا ترى تسوى شيء كبار ويا الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يديه جواكم صالحا يا أبو الكريم إذا هو تعشى كان أول الرسول صلى الله عليه وسلم to ku gabatar da sadaka gabanin gana wa ku da صلى الله عليه وسلم فمعنى ولكن العادة والشهر والعادة الوقعة أشركم أن تكلموا بين الجنين والمسلمات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهو على السائل وجه فالموضوع ترتيب ما حكى ذكر وسع تتابع تتفاعل نوعا وسع تتابع تتولد ومن جنين قال والآية القرآن شيء يسع ولنا فائدة يصير باب ما إلا أكثر aka yi a gaban ayar da ta shafe ta zo kuma ta gabaci wannan wurin karatu sai a wani guda biyu ya ce laifin fil qur'ani na ce kun illa wal mansuqu qabla hu bi tartibi kar wannan ce wani tartibi ne kar ma dauka na nan wurin sauka wurin sauka bai yi wa ko a hantarce a ce ayar da ta shafe ayar kuma ta fara sauka kuma wannan da aka shafe ta zo da ba ko a hantarce ne ba to nan yana da tartibin sai wuri biyu آية آية العدة في البقاء آية العدة في سورة البقاء سورة الذين يتوفون آية منكم ويذرون أزواجا آية أخرى دورة تبين يتوفون بأنفسهن أربعة أشهر وأحسن هو ستي آتى وانا كبيرا إذا كتابوا وانا كون أربعة أخرى عن بعض والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وسيلة لأزواجهم ma sha ila al-hawl ghayr al-khas al-wajd wa al-wudu wa ma adawha ita wata na ba ta kawo ba kuma Allah so ka dawo a ga ko wannan da yake da na biyu shine da Allah ya ce la ya'idu lakum min ba'd bi hadathi ya bayyana فإن الله ورسوله والآن الآخرة فإن الله أعد للمؤمنات منكن أجرا عظيما وأنا آية تنظر لذلك أنا صلى الله عليه وسلم آية في كعبة كان في تلو أبدا على يبي يعني سيرا ذاك وحي في الأربعة تلك الكتابي لما ترى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء آية أن مستفيتي لأن آية سواء أنا متعاون أو صلى الله عليه وسلم daga lisanin kowa sai Allah ya saukar da aya da yake cewa cikin ta ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahum wa ma talaka yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammik wa banati ammik wa banati khalik wa banati khalatik allati hajarna ma'ak وامرأة مؤمنة إن ظهرت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين kuma na ita kuma san da samu kowace duk matar da ta zo ta ce ta ba da kan da wanzu sallar sallar Allah ya halatta musu ita ya aure ta ko ba ta da ba to har wannan aya ita ta shafe hukuncin la ya dillu la ta ta an haramta mun da auren mata bayan wannan da ya aura sannan da ba kuma aka buɗa maka ya ci gaba da auren mata duk wanda to wannan kenan ga na ga masu ha kuma ruwan sauka wacce wannan ita aka da saukarwa saboda ta ce na daina wacce da aka shafe hukuncin da a wannan aka sauka ya baya wacce da aka shafe hukuncin da ita aka fara saukarwa sannan wacce aka shafe din ita ce za a yi da kan tisa ba ita ce karshe a karatu kaza karatu ita ce karshe duk da cewa sauka ita gargawa ce an gane a gurin karatu kenan تونا شي ما له شي كما تقدم وزاد بعضهم وسكى قال هذه الاتان ايه في تتعين على التي تيوى وهي آية الحشر الفريقي كيف آية الحشر حشر أنا مسورة الحشر وأنا ما حشر من كعب أما أن يوقف الكعب متعجرا عن الكعب فقال آية الحشر ما آية الحشر كان لي دوك آية التي مغنى أفن لها كعب yana da tafiya an gane ko kowa da kowa sun mai da rabin yau sharu a kowa da aka to amma ana magana da magana da ayatul hashir da cewa ya ayatul suratul hashir to ga يتعب الفيء في وقت المدنة أنت الفيء الفيء لو إلى الكريمة أنا في الكريمة الفيء لدقاء يفيه فيئا فاقا إلى رجع ولا قبا كريمة رجع كارعو ونوضا من الكتبالو أبدا لا نمشع الفيء آه، ولم آية سورة الحج أن الجماعة قال الله على رسوله من أهل القرى فلله وجه الرسول وجه القربى وجه الأرى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم wannan aya magana mafi inganci na malamai cewa tana da bambanci لا لا تعلم أن الله يملك من والمساكين وابن السبيل يوم كنتم أعرفوا بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القرآن يوم أكتب الجرآن هم أعيدوا سنوا من أفهم كريما أبا يذكر سنوا من أفهم كريما فلن سنة أكبر بيس ولن ممن سنة كريسي سيئة يارو أكبر لغتم على ويكي تسيئة أكبر مناسنا ميرو مجد كريسي سيئة آية الحاشرين Allah ce ba ya ku sani da abin da kuka samu da kai to wanda yake na wane ne falin layi wani rasu wani da tsoba wani da dama wani da tsaki ne wani da tafi wannan guda shida Allah ya kuke da wannan gari ba kuma babu baya ba abin da ta babu da Allah ya ce ba baya ba na baya ba kenan da wa ɗaya duke za a kai da waɗannan da Allah ya ambata lillahi wa da rasuli wa da wani dama wannan tsaki ne kawai su kai su ma yara ba ba a wasan sannan kuma gaba ɗaya dukiyar Allah ya ce wa'alam anna ma ta mutu ne shai tsakanin wancan da suratul alfa Allah ya ce wa'alam anna ma ta mutu ne shai fa'anna lillahi kullu sa'u ce na Ok, ba na yi lafi kurosa da ɗaura su wani da kurwa wani da tawa wani mataki wani da su waɗanda aka ambata a kan su aka ambata a nan amma a nan allah ya ce humus suke ci amma kan ba ce humus suke ci ba gaba ɗaya dukiyar lillahi wa da ne wani da kurwa amma a nan an ce humus aka zaki ne da humus za a kasa ganimar gaba ɗaya kashi biyar kashi ɗaya cikin biyar shi ne za a raba a waɗannan da ya ambata da za a wani rasulu wani zuwa da samar da sarki dole wasu ka ce ba a fitar da rilaya a gane sai dai ala da rasulu da zuwa da samar da sarki dole shi ne za a ambace shi ne saboda albarka da barraki Za ka ba a fitar da hanki da cewa lillahi da ka ba kashi shida za a kasa ba kashi biyar wasu ce a kashi shida za a fara a raba kamar da za a ce ga na allah ga na wannan allah ga na dangin maza Allah ga na marayu ga na ya dama a ya marayu ga na yi masake da ya yi da dare a gane ko wasu ka ce haka da a ya so na lillahi ya a raba shi gaba kata shi ba wasu wasu ka ce na annabi shi ma kan da ka san annabi sallallahu alaihi lokacin da yake raye za a ba shi bayan ya rasu shi ma zai koma ga mabukata to da ka mahallin shahi wannan aya da wata da faru ta ce kashi ɗaya cikin biyar za a raba waɗanda idan ka ba shi kuma sauro saura nawa saura kashi hudu cikin biyar an gane ko wannan kashi hudu cikin biyar shi ne za a raba shi da bayana kuma ta na faru ta fitar da bayanin ta san mayaka amma ta ta hashir ba ka fitar da ka san mayaka ba cewa akai gaba ɗaya dukiyar an gane ma a fa Allah wa ala rasulin da ya kura alillahi wa lil rasuli wa lil qurba wa lil tawar bai ce ga kasan da za a ba gaba ɗaya dukiyar ko wannan to shi ne wasu malamai suka ce a nan akwai annas suka ce wannan aya ta suratul hashr ita da ba ta sauka kafin ta suratul ka daga nan farko Allah ya ɗauke ya hana wa musulmai ganima gaba ɗaya ganima gaba ɗaya sai a kai a raba ta ga miskinai da dama labarin son Allah da saman Allah sallallahu da wasallam da dangin maza Allah da alaihi wasallam to shi kenan gaba ɗaya haka da su ma ya ba su da komai ke da wanda su da baya sai da su da da anfal shi da kuma da kasa ganimar kashi kashi ɗaya shine ne za a ba ma lillahi wa da rasul da da kurba wa da tama wa da fakir wa da tura da fa'ala da lafiya ko za ka ya ba ka kashe ɗaya saura wa hudu cikin biya kashe hudu cikin biyar ɗin nan sai a raba shi da baya sai su ce sanar an samu da an gane ko to kun ga bisa ga wannan nasar ɗin shine imamu su ya kawo na labar cewa wasu ɗora wannan ayar a matsayin ta uku idan muka ce ayar amfani idan ta shafe ayar hashir to a suratul amfani kuma tana gaba tana tsakanin da suratul hashir akwai tana هذا العدد وقت الأوقات التي يروح هذا التي يروح سنروح هذا الذي تعرف هذه يسمونه تسابق هذا واجب عن قاعد يقول يقول لك يا بابا مسلم على اسمه بيتا قولنا أما ما يتوجه إلى التجيء مثلا إن التجيء فصل شيء ما لم يتكلم إلا كان جريمة لا يكرا غير وتأتي من الأصل الحشد هو جريمة لا يكرا جريمة وتأتي بيانا كأصل wanda na ake kiran ta alfai ita ce Allah ya ce ma fa Allah wa ala rasulihi minhum fa ma awjabtum alaihi min khairin fala abinda Allah ya mai targa manzansa to ba ku fa fafa ka yaki domin samun sa ba za ka kenan da niman da aka samu ba tare da an fafa ka yaki ba to ita ce alfai wanda ta ce ga manzansa Allah ta zai tsada daga duk wanda ya so ya ita ba hukuncin ta hukuncin gani ba ita wannan alfaiko wacce aka samu ganimar da aka samu ba tare da fafa da yaki ba amma ganimar da aka samu tare da fafa da yaki to ta ce za a raba kashi biyar a ba ma lillahi da daga sun yi wani kurwa da kamar musafi da wani tabi kashi da cikin biyar kashi wani cikin biyar kuma a raba maya ba ita ce wacce aka fafa da yaki ita ce wa ala ba wannan ba ka ne kuma ce kaga ashe bisa ga wannan fasara babu cin karo da ayoyi ballantana a bidinar kowace gemar ta daban ita wannan ayi tana gemar ganimar da aka samu ba tare da fara da yaƙi ba to wannan ba mayasa ba su da aiki a ciki iya samun Allah ta lafi da ke da aiki ya rawa ta wannan Allah ya wacce ko aka samu ganimar da aka samu bayan ma ba da yaki to wannan ya ce da kashi biyar kashi guda a raba wanda Allah ya faɗa lillahi wa lil rasuli wa lil mu'minina wa lil muttaqin wa lil sabirin kuma daga wannan masarar to a yadda za ta kowa tsoron a gane wani ko to wannan shi ne bayanin da ba da shi ya sa ya ce kuma ta kaddama wa za a eh, ayatul hashir ko ala ra'ayi man qala innaha mansukatun bi ayatil anfal yadda bisa ga ra'ayin waɗanda ke ga ayatul anfal ta shafe wannan hukunci ayatul anfal ta ce wa alamu ba ka annama galutu bi shay yace wa rabi a can wasu sun ƙara wata ta hudu وهي قوله تعالى خذ العفو فعنشي عفو على ما كان يفسر لي قول الآية خذ العفو فأوكي يافيا معناه كلمة ومتعني يافيا شيء خذ العفو واسمه كثير خذ العفو فعنشي أبن لي ثورة العفو أبن لي قارو معناه كان يفسر أبن لي ثورة أبن لي ثورة متعني وأن أبن لي قارو أدوكي يفسي ذلك karka ka karɓi asalin dukiyar sai al'afuwa a wanda ya to wanda suka ce ma annabi al'afuwa shi ne suka ce ma ya tafi da ayar zakka sai suka ga abin da za a sai suka ce to ayar zakka ta sha ayar sirri da afuwa ya ce ya ne alfadla min amwali abin da ya sauwaka daga dukiyarsa abin da ya karu ala ra'ayi man qala innaha mansukhatun bi ayatil zakka cewa wannan kuma bisa ga ra'ayin kawai da suka ce mansukhatun bi ayatil zakka da ba a أجانب إذا دعوك سوى كل الأخوة الآية ألا ربنا نسوك سوى كل سوى ربنا سوى رعايتنا ربنا نسوك كل سوى قال لها ألا أن تأكل آية لك يسوى قال ابن العربي ابن العربي يسوى كل ما في القرآن من السفي عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم هو مسوك لآية الثانية فلا يجيني buɗaɗɗiyar kowa ko ba su faɗi da aka ce duk wata ayar da nuna a yaya ya ga kafarai ko a yi haƙuri ko a abu tabbacin kabarai. suka ce to duk waɗannan ayoyin masu kai da ayatul sai Allah ya tafar da ayatul sai idan salaka da asirin kuma kwakwar da su yi ai su wajen kuma suka ce duk waɗannan ayoyin masu kai ya ce nasa hatin mi'atan wa arba'an wa ishirin aya wannan ayatan jabir aya ɗari da arba'in da hudu an gane kawai daga wannan kawai ibn zubair ya kawo sai ba ya zai ne ke wa ayoyin gaba ɗaya ce dukkan ayoyin sai ta kare inda suka samu wannan kuma ba daidai ba ce kowace aya tana nan Akwai ana buƙatar abuwa a da ba, buƙatar abuwa za ka ba a cewa shi ke nan kwata kwata ba ba abuwa akwai abuwa haka nan kuma mu tabbatar da wani akwai lokacin da ke buƙatar da ba gane na ayon ba shi ne a kai ba iyaka aikin ta tazo waɗancan kowace za a yi aiki da inda ya kawo to za ka magana nasar babu shi to amma da yawa suna kawo shi sa ya kawo ba da ibn arabi ce ma da ibn zai ka kawo shi ya mukaddima aya aya a ganin shi kawo shi a dukkule ba ibn zai sai ya kawo mukaddima aya ta aya dukkan zai ce masu sai yace sun summa nasaka asiruha awwala yace sai ka san ayatu bai shani ba yace intaha wa qad taqaddama ma fihi yace abin da ke wannan ya gabata ya nuna bayanin wannan yace kullu al-aqwa wa amru bil urfi wa a'rid an al-jahil wa qala aidan haka ne ibn al-arabi yace min ajib al-mansukh cikin abin da yake ban mamaki na mansukh qawluhu ta'ala kullu al-aqwa al-jahiliya yace wannan fa inna awwalahu wa akhiraha wa huwa a'rid an al-mujahilin mansukh ya ce na farko na ƙarshe masu roƙa ne saboda kudin afuwa ya ce masu roƙa ne an ce kashi ya biya zai ina ta kai ya biya suka ce ayar da kai ta shari'a ba ba ya biya ne haka nan da Allah ya ce ka ta batun kai shi ma masu roƙa ba batun mutu batun kai sai mai da dawa mai da mutai to kaga wannan ayar ya ce to dukkan su ayar da ta share to kaga ayatul kitab ta shafe wancan da wannan ya ce wasa ɗuhuma kam shi kuma na tsakiya yana da wa amur bil shi yana da ga kuma da amura ya shafi da ayatul da wa alil amil mushriki da shi ma an shafi wa alil al na ya shafi abin da ya dogara wa amur bil urfi shi kuma Ya ce daga cikin wannan ajiyar wa ƙala min ajibihi aidan ce haka nan daga cikin abin al'adabi na abin da ya shafi shi shine ayatun awwaluha mansubun wa akhiruha nazil aya wata ce na farkon ta mansub ta ƙarshen ta ƙarshen ta kuma nazil yace wala nabira laha ba ta da mafatan kwanci a cikin kai ce وهي قوله تعالى شين فدن الله ne yace ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum ya kuma da suka imani ko da ko shine alaykum anfusakum la yadurrukum man in har kun shiryu to duk wanda ya bace kar ya mai wanda ya bace kar ya bace ba kuma ya tafi ya bace ba ya dace bai bace ba ya ga gode la ya dole kurban da Allah idan da in kun shiryu to duk bai bace ba ya tafi ya bace ba ya dace bai bace ba ila alaikum anfusakum la ya dole kurban da Allah idan ta ne sai ce ya ne bil amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar fa hadha nasikun li qawlihi alaikum anfusakum yace la kun man zalla ila idha hadaytum yace ai tana da mun ai kuma ne da kai an gane dan ka gurin sa alaikum anfusakum shi ne da ne da kawo ku da kawai ba a ne da ne da kowa amma la kun man zalla ila idha hadaytum yace tana da ku yi amru bil ma'ruf tana da ku yi amru bil ma'ruf to idan haka ne zana da ku yi amru bil ma'ruf to kenan ku yi amru bil ma'ruf ya shafi da zurru kun man ila ta hadaytum da shi ma ala kawai a wani kawai shi ne da nan salatu da ke so ya nan lokacin zama lokacin da kowa ke ji da lokacin da lamura suka tabarbare lokacin da kowa ta kansa yake to a lokacin kowa ya ji da kansa an gane shi yake da shi wani aya wannan ba'ala wa qala sa'idi wannan malamin sa'idi ana kiran shi muhammad bin baraka al-sa'idi al-bisri su ne da shi a sa'idi wannan al shi ne wanda ya mutu hijira ɗari biyar da ashirin shi na yi wa da yana da rubuce-rubuce a kan ulumul qur'an yana da littafi al-qur'an fi nasib al-qur'an al-masul ya rubutu mai yawa da maganganu masu yawa game da nasib al-qur'an akwai ɗaya sa'idi ɗin shi kuma shi magabaci ne da wannan shi ya mutu hijira sana ɗari hudu da goma a kan tsakanin domin shekara ɗari da wani abu ba shi wancan din ana kiran shi abul hasan ali ibn ja'far as-sa'idi shi wancan eh, shi kuma masanin kira ne da tajwid ya yi da sabab ya yi da kai a kan tajwid har eh, malam bani wal garmuri yana cewa kusan shi da farkon wanda ya fara rubutu game da mustalahatin ilmin tajwid a ce wannan sunan shi fa wannan sunan shi idan wannan sunan shi tarbiyya wanda kuma yake kaza yake shi ne farkon wanda ya fara magana a kan al'adar ilimin tajwid yana da littafin da sunan shi a tambihu باللحن الجلي والخفي التنبيه باللحن الجلي والخفي المجنوب ولا سجودي بيوا هذا من الكلام التالي في استلام آه، القراءات الثمانية هنا للتالي ولا القراءات الثمانية shi ma ya yi bayani a ciki na shi wancan wata ne da ta haɗe da shi ne eh, shi ma da ta yi an gane shi wancan abin hasan aliyu bin ja'far al-sa'idi shi kuma wannan muhammad bin baraka al-sa'idi wannan shi rubutu a wurin qur'an kuma wannan shi suke ne yace lam yamkut mansukun muddatan akthara min qawlihi ta'ala wal maqum fi jidal min al-rusul yake babu wata aya da aka saukar da ita kuma daga misali aka shafe ta sannan kuma aka ɗau lokaci mai tsawo tsakanin saukar ayar da shafe hukuncinta kamar faɗin Allah ulma kuntu bid'an min ar-rusul kace ba ni ne farau cikin annabci ba da haka annabawa sun da wasu maza da sallar ba shi bane farau wannan kenan da wannan aya wai sun ma akwai na daga cikin kaga cewa wanda suka ce wani aya ko ne ne wasu malamai ba dukkan malamai ba tun da ayar ba hukunci ba ne malaman eh, usuri da take da nan ulumul qur'an suna bayan cewa nasan fa ana yi shi ne da hukunci hukunci ake yi wa nasan amma labarin ba a yi nasan ɗaya shi a gane ba a cewa mai gura na mutum ya zo ga mutanensa ya yawa a da ba a ci an shafe labarin da labarin ba daidai ba har ma da kawo da don za su da labari ma na kai da labari ne da kuma wannan bai yi ba da su kan ce nan sun da hukunci ne? an saukar da aya tana bayan da hukunci kaza daga bisani sai a sauke wannan hukunci to kuma wannan aya sabar ne ba za ku bi da annabi an gane ban zama to ba a cikin annabawa sannan kuma ba adari ba yi ba yi ba da kuma ban san me za a aikata da ni ko da kuma sannan kuma ma shi kansa mahallin shahid din a nan ba su kawo shi ba tunda kusan naku duka an tsaya a makon tafi da allon da rusu kwakwan da aka kara daidai na aka tsaya ko to kaga ba nan ne ma mahallin shahid mahallin shahid din wa ma adri ma yuf'alu yi wa la ban san me za a yi da ni ko da ku ba me za a yi da ni ban sani ba me za a yi muku ban sani ba to wannan shi ne suka ce wannan cewa da annabi bai sani ba to daga baya sai aka shafe wannan rashin sanin nasa sai Allah ya saukar da ayar cewa ne yadda ke da ranka ma za mu wata kaddama min zanjika wa ma ta wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza kada da kuma wannan ayar kuma Allah ya faɗa maka cewa Allah ya gafarta masa zunubin da ya gabata da wanda bai yi ba sannan kuma Allah zai taimake shi da taimako mai yawa ko Allah bai cika kalimar ta gare shi a ga duk wannan abu ne wanda bai sani ba zai faru gare shi ko Allah ya sani saboda duk wancan ayat ta haka ta nuna cewa ba a da ma yi biyu wa la ko ba san da za a ce da shi wanda kuma wannan kuma ta nuna cewa ga shi an sanar da shi a wanda bai faru da shi shi ne Allah ya gafarta wa da zamanta sannan Allah bai cika da masa nimarsa ko Allah bai ba shi nasara mai gwaɗi. Sai da wannan shi ne a gane wannan ko suka ce da tsakanin saukar wannan aya da saukar aya da ta biyo bayan ta shekaru ne masu yawa ya ce makasar citta ashara ta tsara shekara goma sha shida kamar aka saukar da ayar suratul fatih hatta na saka ha awwalul fatih amalul hudaybiya kamar nan shi ma ba shine kauli ba mai inganci da ba wani mafi kanci na malamai shi ne ban san abin da zai kasance da ni a al'amari na na kaddara a nan duniya da kuma ba zan da ya same da na sama ina zan yi ina zan dawo yau da zan je kaza wani yaki za mu je mi nan gaba ina mai zai fara wani yaki iwa da wa za mu kaza me zai faru da ni waye zai taro waye zai bin ba sai har wannan ruwa ta ke kaddara ce da Allah Allah ka yi da aure to za mu kenan wannan bai da alaƙa da cewa ma ta kaddama sun zan miko wata to za mu maganar na suka ayar ba shi wanda ya kaula ya ce wa zakara hibatullahi bin salamatar dariyar annahu qala fi qawlihi ta'ala wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira Allah ya yi wa mutane da wani sai ce suna ci da abinci ala hubbihi a bisa kaunarsa wasu ka ce a bisa ƙaunar Allah suna ci da abinci a bisa saboda suna ƙaunar Allah wasu kuma suka ce a bisa ƙaunar sa shi abincin suna kan abin amma kuma duk da haka duk da san da suke masu za su ciyar su bayan yin da shi shi ne ala hurji suna ci da miskinan da tsini wa yatiman da barana wa asiran da kamar mai abin yaji an kama kamar mai abin yaji ko ya zama asirin kuma asirin da ke hannun musulmai na kafirai saboda kafirai su ke rike da kamammun yaƙi na musulmai su kuma musulmai ke rike da kamammun yaƙi na kafirai da ne idan kamammun yaƙi da yake hannun musulmai to kuma kafirai ya kare to gala da shirkin nan ana cikar da kafirai kamammun yaƙi a gane ba wanda ko ana ci da miskini da maraya da kuma kamammun yaƙi wanda galibin su to shi ne shi wannan malamin hibatullahi bin salamatu darir ya ce wannan ayar masuka ce ya ce innal masuka min hadhihi al-aya al-jumlatu wa asiran ya ce ce wannan Allah ya wa asiran wa ashari ya ce ba a shi da kafin iya kawo ya ce wannan tsawon na rubin da ina ba ya ce amma wa asiran a shari da aka kuna tana da asirin ba za ka ce shi wannan ta kawo da shi hibatullahi bin salamatu sannan kuma wannan ƙaunar bisa ga abin da ya bayyana da zai zama gani ijtihadi kawai da yau ba har ma a yana nazarin su ijtihadi tsanka ijtihadi kawai ya yi ya ce wal murada asirin mushrikin abin da ake nufi asirin mushrikin kamaman yaƙi daga mushrikai kuma aka yi zama da su ke zama a hannun wadanda su musulmai kamaman yaƙin su kuma ba sa zama a hannun su ya ce fa ƙuri a alaihin kitabu sai aka karanta mata kitabu وابنته تسمع اللغه الذي يتكي سوراره أنا كانت لمنطع هو إيه في جمعتنا سورارا كانت لعيكما فلما انتهى إلى هذا الموت لأن يتربي يتربي ونعود إنما لأيك أيام فتد كان مجاني مشركي من تشيشي بيش جمعنا للأشياء qalat lahu sai diyarsa ta ce da shi a kada ta ya rabi sai ta baba ta kai kuskure sai ta ji yace qala ko kai bai ce yaya qalat ta ce ajma al muslimuna ala anna al asira yut'amu wa la yuqtalu ju'an sai ta ajma musulmai sai ba ji cewa kaman man yaki na kafirai za a cije shi za a ba abinci ba a barin shi mutu da yunwa qalat sai ta ce ya ci ni gaskiya wajen da jaruga dama na kake jaruga da yake ce a gane ki ba a buga shi ta biya ce wanda zai kama na gaba ya ce ƙalar shagala ƙalar shagala yana da kyau da ke rubutu a annabi yana da littafi a da idan suke ƙur'an masofi a gane sunan shi hudaifi mun gabatar da shi a karfi kawai gaba sosai na da kowa wurin albarki wanda wani ne ya yawaita mana shaida da shi da hudaibi bin abdulmalik bin mansur ya yawan faɗa mana shi ya rasu hijira da ɗari hudu da arba'in da tara yana da littafi sunan shi al-burhan fi nasi da qur'an da yace fil burhan a cikin littafin nasa mai suna yace yazo yajuzu nasfun fa yafiru rasul ana iya nasdan nasi kenan a yi mataki biyu an saukar da aya ta aiki da ita da wata aya da zai shafe wa wacce wannan aya ta zo da sabon hukunci sannan ana aiki da wannan aya ta biyu da ta zo da sabon hukunci sai wata aya ta uku kuma ta zo ta shafe wa hukuncin wannan aya ta biyu shi ne abin da yake bayani a gane ko shi ne ya ce ya zuzo naskun nasiru ka ya tsiro wasu shi nasiru da shi ne nasiru ya shafe hukunci na farko ya zo da hukunci na biyu to shi ma ana iya shafe hukuncinsa da wani hukunci na uku sai zama shi ma ya zama masu shi ne masu na biyu wanda wannan shafe shi ne masu na daya ya ce ka kawo ya kamar yadda Allah ke cewa lakum dinu kuma wani yake addinin ku za ku ne na wada wani na saka ha kawo faktulul musulmi fadan Allah faktulul musulmi na kafatan ta shafe wannan shi ma farko wata yabi ne a kan wancan bayani cewa duk wata ayar da ke nuna abuwa da ya biya to an share da haka abin sa kamar lakum dinu kuma liye ana nuna karka taba kowa a tafi a lakum dinu kuma liye an gane ko alhalin kuma ba na da ya kama ko ba yaki ba da ma lakum dinu ko da ba ka san dole da lafiya ba ba yaki amma kuma ana kawo aƙidar cewa da musulunci da kafirci duk a zo a haɗe da kiristanci da yahudanci a kulle a zama addinin sama kan cikin jirgin sama. Ta ƙanan ba a ce a ka gane lafafi na kuma laifin za ta yi ya rike addinin ku rike nama addinin musulunci bai tafiya bai da compromise ba compromise ɗin aƙida da musulunci a ce musulunci ya da cewa yahudanci shi ma addini ne daidai ko na tsara shi ma daidai ne musulunci bai da compromise to kaga kenan lakum dinukum wa liya din tana da hukuncin da na har ila yau da ita za a kafa hujja a kore wacce kuma nan ba da su to waɗanda suka ce wai an yi nasa ɗanta saboda ma'anar da ta kunsa kamar ta nuna a wata macin kafirai ka da iyaki ya ce sun manu suka harihi sannan ita ma wannan faktorin musulki na sai aka mata nasu da inda allah ya ce a ɗayi wa ɗulzin biyar da an yalin ko da aka ce to iyaki har sai sun ba da zuriya mai rantsuwa da jibiya ke nan kar a yake su kuma da wanda shiga cikin khas ba shiga cikin am ya yake su hatta yi wasu har hatta su ba da jibiya idan suka ba da jibiya ba kar ku yake su to ba wannan khas ne ba na shi da kana da hukunci ne gaba daya shi ko khas yana ɗauke shi tamfara a wani lokaci ko ko a kan wasu mutane kawai ne ya ɗauke a kan wanda suka ba da jibiya. Yace kaza ƙala haka dan ya faɗi wa fihi nazarun min wajhaini yana da abin lura ta fuska abin a duhu ma ba ta kaddamata da isharar su ilai ɗaya abin da isharar ta gabata shine cewa wai duk wata aya da take nuni ta sassauci wai ayar kullum su yi da kawo da ta shafe ita da wanda ba ta aikin wal akharu na biyu kuma anna qawluhu hatta yu'til jizyata mukhassis lil aya shi tafsiri la na ta ba na ta bane la kuma ba hikima a shigar da wannan ya ce na'am bi masallahu bi akhir suratul baqara ya ce yi kuma samu sabon misali wanda yake kursar nasu hawa biyu a saukar da aya ya wata aya ta wata shafi wurin su wani aya ta farko ita ma aya ta biyun aya ta uku da wata shafi wurin da yake su ne ina da misali ga shi shine yi wasu lahu bi akhir suratul muzammil a ƙarshen suratul muzammil fa innahu nasikun li awwaliha ya shafi hukuncinta mansukun bi fardis salawat al-khams farkon sai na Allah yake cewa inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adada min thulthayn al-layli wa nisfahu wa thulthahu wa ta'ifatu min da layli jama'a a wannan da farko suke so wajibi ne dole a tsaye wa dare ko bi nisfahu ko thulthahu ko haka kuma su ma musulmai da aka ce ta'ifatu min al-layli jama'a amma da farko wajibi su na farkon sura ne wa ya ayyuhal muzammil ومن الليل إلا قليلا نصفه abin kusmin hukalila au bin alai kaga abin kusmin hukalila shi ne sulusa au bin alai shi ne sulusai shi ne san da ya ce na rafa kala masu karbo a da zamin sulusai ne wa nisfahu wa sulusa wa ɗa'ifatun min alladhi na ba kaga ana mu zuriya ta shiga da su amma dai a yi wannan zambin na manzo Allah da shi gari to wannan aya duka ga wannan bayani ya nuna wajibcin tsayuwar kiyama da tsayi. Yan ƙarshen aya sa ake shafe wannan wajibci. ina Allah cewa aliba an lan tusu fattaqu ma tayassara min al-qur'an ko karanta ya tawaka da ba ku kiyamul layl abin da ya tawaka yace ko wannan aya cewa ai abin da ya tawaka ta shafe wancan hukunci ne cewa nisfahu nisfu sayyidin wa nisfihi wasu sirri Yace to shi ma kansa ba karo ta sai tana da ruwanan da aka nuna kuma yi tallace abin da ya sauwaka ya ka sauka da ayar wajibcin sallolin nan guda biyar su ruwa da suka shafi har da mataki biyu mataki na ɗaya wajibcin kiyamar lai mataki na biyu sassauta wannan hukunci na wajibcin kiyamar lai da zuwa ga karanta abin da ya sauwaka mataki na uku shi ne ɗauke hukuncin karanta da yin sallah da abin da ya sauwaka zuwa sallolin salawatiyar wanda shi ne bayanin imam suyudi ya ce fa inna huna su kulle a wani awwaliha mansukun bi farji salawati al-khams wa qawluhu da faɗin Allah da yace in firu sifafan wa sifalan ko ta yayi kuna masu nauyi ko kuna masu sassauci ma'ana ba ko da nauyi yace a li ayatil kafi yi nasu da wadancan ayoyi da ake a ayatil kafi wa a'rid 'anil mushrikeena su da ayatil kafi sannan kuma ta kanta mansukun bi a ayatil udhr وعلى الأذر على ليس على الأعمى حرج ولا على الأعين حرج من أهل الأذر يقول إشهد وأنا قوت ومن وانا ذلك يعني إن شاء الله وعلى كم sati mai zuwa sai mu tashi da ci gaba da rage tsawa wasu fawaye da ya tsatsa kuro su a gurare da ba alhamdulillah ya rabu da alamin wasu da alamu wa alhamdu na shabar na ila ina ta wato ya yi wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai a ɗaya da cikin da ake su wani kuma ka rana bello ana zai da yawon karatu jiya shi ma ana jin lokacin da za su da yan kwanakin da kuma wani su ma Allah ya kai shi lafiya da wani shi lafiya da su da dukkan sauran ma'aikatan haka nan jiya wani samu labarin su wani wani da tsara gida ne ke kifawa shi wani da roƙon Allah ta ala ya gafarta masa Allah ya kai shi da rama Allah ya ba mu iyalansa a wani jiwiya wannan rashin wasu hana kalamu da kuma da shi da wani da ya رسول الله عليكم ورحمة الله وبركاته